yanzu dare ne na talata 21 ga watan zulhijja hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1433 daidai da biyar ga watan nuwamba shekara ta 2012 a ci gaba da karatun littafin ashabin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ahmad mustapha faisal allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka gabatar da bayanai a wasu karatuttuka da suka gabata karanta tarihin annabi da sahabbai ɓangare ne daga cikin ɓangaren addinin musulunci domin su ne allah maɗaukakin sarki da ya aiko da saƙon abin da yake so da wanda baya su, su ne suka fara aiwatar da wannan umarni na Allah kuma a lokaci ɗaya Allah maɗaukin sarki ya ga kuma ya ji maganganunsu da ayyukansu Allah ya ce maganganun da ayyukan sun yi kamar yadda yake so shi sa idan kana son naka ya yi kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya ga nasu ya yi to sai ka yi ƙoƙarin kwaikwayo daga wajensu duk abin da za ka karanta cikin alkur'ani da hadisi to wannan kaman ana karanta da suke cewa theory ne amma practical to sai ka kalli ya rayuwar annabi da fatoyin annabi ya rayuwar sahabbai da fatoyinsu to kamar yanzu an ɗauke ka ne cancak an shigar da kai wani laboratory na su waɗannan bayi na ƙwarai domin ka ga yadda ake aiki da abin da aka koya ma a aji kun gano wannan da kyau ku Allah ya ga ayyukan sahabbai ya ce madalla kun yi kamar yadda ake so muna fatan Allah madaukin sarki ya sa mu ma a namu ayyukan mu samu a ɗaga mana tutan madalla jama'a mun gano wannan da kyau ku shi sa su sahabbai ba sa yi kamar yadda wani ya yi wani nan kowaye suna yi ne kamar yadda annabi ya ce kawai ba sa kwaikwayo daga wajen wani daga wajen annabi suke kwaikwayo Allah ya sa mu dace jagoran waɗanda bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine sayyidina abubakar wanda su kansu sai riga sun gama gamsuwa da yadda tun annabi na da rai sakamakon irin yadda suka ga kusancin annabi da abubakar da irin yadda annabi yake maganganu ɗaya biyu ya ce wani ɗaya biyu ya ce wani har ma yake tara sahabbai yake bayyana falalan abubakar wannan ya ishe na abubakar ya zama ya zama yardajje a wajen manzan Allah sallallahu alaihi in ba manta ta gabata mala ya ɗauka magana dangane da abin da ya shafi wata daraja na na abubakar da allah maɗaukin sarki ya nufi bayyana ta kuma ta bayyana ne a ƙarshen rayuwar annabi wanda babu wani abu da ya zo ya canza ita wannan haƙiƙar da ta bayyana a wancan lokaci shine sai malam ya yace wa yu'akkidu madhul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li abi bakarin as-siddiq hina marida rasulullah abin da ya ƙara fito da al'amari ƙarara na irin matukan ƙaunan da annabi yake masai da na abubakar abin ya daɗa bayyana ne a lokacin rashin lafiyan annabi washtadda waje'uhu a lokacin da ita wannan zazzabi ko jante na annabi ta ƙara burin ƙasa ta ƙara tsananta faƙala sai annabi ya ce moro a babakarin fallusallubin nas ku umarci abubakar yawa mutane sallah faƙalar aisha sanda annabi ya ba da wancan umarni sai sayyada aisha ta ce ya rasulallah inna ababakarin rajulun asif ta ce abubakar mutum ne wanda yake da raurawan zuciya sau da dama muddin yana karanta alkur'ani yana yawan kuka idan ya karanta ayoyin da allah maɗaukin sarki yake bayanin azaba saboda ƙwarin imanin abubakar sai ya kasa mallakan idanin shi sai harshen shi ya fara rawa yana kuka saboda Allah madaukin sarki ya kiyaye shi daga fada ma wannan azaba haka idan ya karanta ayan da ke bayani akan rahama to sai zuciyar sai ta kare saboda irin yadda yake so da bege da fatar Allah maɗaukin sarki ya mai ta goma shi ya dace da ita wannan rahama din shi yasa sakamakon wannan ɗabi'a na sayyidina abubakar ni ina ganin a ɗauki wani mataki kafin matakin da aisha za ta ba da shawara sai da cewa innahu mata ya komu maka maka. duk sanda annabi ya tsaya duk sanda abubakar ya tsaya a matsayinka la yasma'un nas bai iya jiyar da mutane saboda kuka karatun ma sai gagara saboda haka falau amarta umar da dai za ka umarci umar dan khattab ya je jagoranci mutanen da ya fi faƙala sai annabi ya ce kai muru ababakarin fallisalli bin nas ku umarci abubakar ya mutane sallah faƙalat aisha sai aisha ta ce faƙultu li hafsa sai na je na samu hafsa ‘yar umar na ce ƙuli lahu ki je ki ba annabi baki ki ce abubakar ga matsayin shi kuma da za a ce umar ya je wannan jagorancin da ya fi faƙarin lahu harsa to sai harsa ta je ta sami annabi ta ce ya rasulallah da kake ganin shi to mutum ne wanda in ya tsaya a matsayinka to zai ta kuka ne ba zai iya jiyar da mutane ba falau a Marta umar da za ka umarci umar to da abin ya yi faƙala sai annabi ya ce na kunna sawahibu yusuf kai ko dai mata har yanzu dai kuna nan da ɗabi'un ku ne ɗai mutanen yusuf ɗin nan da makirci shi annabi ya gano domin ita aisha so take yi tun da ta ji annabi ya faɗi inda ya karkata ku to magana ya ƙare domin a gidan in wajen daraja ne na abin da ya shafi iyaye to ba wanda take bin aisha bamba tu bamba irin hafsa kun gano wannan da kyau ku to cin da yau ga matsayi ya zo na jagoranci na gaba ɗaya kuma an ce babana ne kuma na ce a an ce dai babana zai yi to cin da baki a wajen aka yi maganar kin ji abin da aka faɗi amma je ki ji makunninki mun gane wannan da kyau ko shi ne je ki ce babanki ne ya kamata ya cancanta ko mun gane wannan da kyau ko don ki ji amma sai ce abin saboda ita ne hikima ce ka san mutum mai hikima ko ko riga ya je siyo maka a kasuwa ko za a rage biyu wuce a rage kaɗan ba ka gane wannan da kyau ko ta faɗa yi wance da ita ka lura Idan kuma sai yi ta faɗa sai annabi ce kai maki mata mata mm. kuna nan dai da halinku ku ne dai din nan yan uwan Yusuf ke muro ababakarin falyisalli bin nasi an ce ku umarci abubakar ya mutane limanci kai ko shaida fa ake nema yanzu ya isa annabi ya bada uku ku gano wannan da ke ku ƙurewar shaida ku a musulunci biyu ne wasu wastashhidu shahidaini min rijaliku. mutum biya ka ce fa in lam yakuna rajulaini sai ce fa rajulun wa imra'atani ko mun gano wannan da ke Allah madaukakin sarki ya sa mu dace fa umiru ababakarin sai suka je suka umarci annabi suka umarci abubakar cewa manzan Allah ya ce ka jagoranci mutane jama'a a musulunci ko jagoranci na gaba ɗaya to sallah ita ke gaba kan komi ba a raba tsakanin jagoranci da sallah ba sai lokacin da abubuwa ya shigo ma sarakuna shine sai suka ware sai aka ce limamin sallah daban limamin kaza daban amma sarki shine liman abu mafi ɗaukaka a musulunci kaf sallah ce mun gano wannan da kyau ku to kuma limamin al'umma shine shugaban al'umma to wane ne second in command na annabi shine sayyid na abubakar to rashin lafiya ya yi wa annabi tsanani to ku umarci abubakar ya jagorance ku wajen sallah falamma da khalafis sala yayin da abubakar ya shige fara sallah da umarnin annabi waje da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi nafsihi sai annabi ya samu rangwami ya samu sauƙi a jikin shi Faƙa faƙama yuhadi bayanan rajulaini sai niƙe yana rataye a jikin mutum biyu abbas da na ali Warjilahu rijilahu takhtalatil ardi kafafun annabi su kuma suna jan ƙasa alamun jikin shi ba ƙarfi kenan hatta da halal masjida haka har annabi ya shigo masallaci falamma sami'a abubakarin hassihi yayin da annabi abubakar ya jiwo numfashin shi zahabal ya ta'akhar sai fara ja da baya zai fita daga wajen limancin fa'auma ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi mai ishara kum kama anta tsaya inda kake gano wannan da kyau ko ya fara ja da baya don sanda annabi ya shigo ya tsaya ne a saho kun gano wannan da kyau ko tun daga nesa mutane wasu na tafi wasu na buga cinya aka ce abubakar baya waiwaye a sallah amma da ya ji abin ya yawa sai ya waigo sai ga menene sai ya goma zan Allah zai shiga sahu sai zai ja da baya sai annabi ya mai ishara koma inda kake nan take ya tsaya cak inda yake mun gano wannan da kyau ku jama'a duk wanda biye mai shugaba irin wannan biyayyan ba shi ne an san ba mun gano wannan da kyau ku kun kama an da ishara kawai ko mun fahimci wannan da kyau ku sai ya koma ya ci birki a inda yake to shi kenan da aka ya kafa a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya zo hatta jalasa an ya sari abubakarin sai ya zo ya zauna a hagu da sayidina abubakar yanzu kenan waye liman eh za Allah ne liman yanzu ko mun gano wani da kyau ku domin da abubakar ne liman annabi zai tsaya ne a daman abubakar amma cin da yanzu annabi yana hagun abubakar abubakar ya koma daman annabi kenan to kuma sai aka yi sallah wata irin sallah shine sai yake cewa فكان sallallahu alaihi wa alihi wa وآله وسلم bin nas sai zama annabi ne ke wa mutane limanci jalisan a zaune wa abubakarin ƙa'iman shi kuma abubakar na tsaye ya tadi abubakarin bisalatar rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cel abubakar ko yake da sallan annabi wannan su yaktaduna na bisalatar bakarin mutane na kwaikwayo sallah abubakar kaga sanda annabi ya rasu yana ƙasa abubakar shi zai tsaye da al'amari kenan mutane kuma su kuma sai su biyayya jama'a mun gano wannan da kyau ku haka ƙare sallan gaba daya da a gama sallah sai annabi ya ce haba abubakar me naka kuma na janyewa daga wajen gudanar da limanci ga mutane kana baya-baya sai ce bai dace ga ɗan abu hafa ya wuce ga bai maka limanci ba ya rasulallah mun gano wannan da kyau ku shi abubakar ana bashi matsayin ne shi yana zuƙewa shi sa annabi ya ce duk wanda ya nuna yana son wannan al'amarin ba mu bashi saboda in ka ba wanda ya nuna yana kwaɗayi ko to sai biji-biji da wannan harkar saboda annabi ya ce mutum mai kwaɗayi illan da yake ma addinin shi to ɗaya ne da illan da wacin zaki ke magarken awaki ka lissafa ka kaddara a ce zaki mayanwaci ya da ran mikiya a garken awaki waɗanda zai firgita su dawa da waɗanda zai sa ƙirjin shi ya hankaɗe su su karere da waɗanda zai ya kusa ya farka mu ciki ƙarshe dai duk ya gama wannan bige-bigen ƙwaya nawa zai ci ɗaya ci a san ya ci ɗayan nan to fa za ta ƙosar da shi sai dai ya koma gefe kafin ya farga yunwa ta ƙara zuwa mai waɗanda suka gudu sun ƙara nisa waɗanda ya kashe sun riɗe kun gano wannan da kyau ku a lokacin kuma dole zai ba zama nema kuma garken dama fa ba fa shi ya tara garken ba wani ne ya tara garken shi sa annabi ya iya buga misali ko kun gano wannan da kyau ku duk sanda aka ɗauki jagorancin al'umma aka ba makwaɗaici to sai ya wargaza wannan al'umman da dama ba shi ya tara ta ba kuma bayan ya watsa ta ba zai iya tattaro ta ba ina nabi ya ce mayunwacin zaki ne ya fada garken awaki illan da zai yi Allah kaɗai san yawan shi shi sa abubakar na tunkuɗa abin ne fa yana tunkuɗewa ne shi kuma annabi yana cewa kai za ka yi shi sa zamanin annabi wani ya ga annabi na taraban mukami wanda ma shi a tunanin shi na fuwa ne annabi ya kira shi ya ba shi to sai zai ce ya rasulallah ana taraban mukamai ni na ji shiru mu ba kira mu ba kuma za mu iya annabi ya ce abubuwa ba wanda yake so duk wanda ya zo yana bege yana rara gefe yana nema ba mu bashi ya ce wannan harkan amana ce kuma gano wannan da kyau ku yasa mutane kowa ji tsoron Allah game da abin da ya shafi addinin Allah abubakar na tura abin duk hayaniyan da waɗannan suke masu cin mutuncin aminan annabi duk ba ya wuce wai mukamin wane ne ya hau kare ga mulki iyakanta kenan ba wani abin da suke magana kai ba wannan ba ai wani ne bai dace ba to ba wani matsala to ka canza tarihin mana kawai yanzu sai ka ji mulki ka ce to tunda annabi ya rasu ba a taba komi ba waye khalifa to ali ne abubakar da umar da usman ka ce tarihi ma bai san su ba kamantar da su na shi kenan ba kaman kai ne da uwarka sai take baka labari a yanzu cewa lokacin tana budurwa yanzu kuma wajen shekaran ta saba'in cewa kaga alhaji wani da ya tashan kuɗi to shi ne ma'aure na lokacin ina budurwa nake auren shi na aure baban ku gyattai shi ne sai kuka tashi a matsayin ku ne 'ya'yan gyattai yanzu sai ka ce amma wallahi ina kin cuce mu kin ga da kin aure alhaji wani da yanzu ni dan shi ne kin ga 'ya'yan shi wani ya zama sanata wani ya zama minista to in kana ganin uwarka bata iya ba kawai sai ka mai da tarihin baya yanzu sai ta koma budurwa ka kashe aurenta neman ma ka gaya mata kul sai ta auri wancan sai a ƙara haihuwanka born again kenan mun gano wannan da kyau ku zai yiwu to in kana kana ta surutu kai za ka ba kanka hukuba wanda wannan hukuban ko za ka wahala ne a banza wanda shi Allah zai fasa cewa an yi wancan zamanin ne har gawa ne khalifa Allah ba zai fasa ba. kuma haka abin zai ci gaba da tafiya bayan da ka iya in banda ɗirkaniya da bankaura irin na 'yan shi'a yanzu an zauna ƙalla kusan shekara 24 a musulunci wai shuru wai ba shugabanci shuru tun da rasuwan annabi wai jama'a kawai zaman kansu suka dinga yi ina ka san zamanin jahiliya waje san da ali ya hau karaga wai sandan ne aka fara in ba dai an mai da kai wawa jahili da kiki wanda gabo ya haifa ba ba wanda zai da wannan shirman najeriya ma take zaune a cikin ɗirkaniya ba taba zama na kwana ɗaya ba shugaba ba ko da shugaban je kana yi ka sai sahabbai waɗanda suke wall organized irin yadda duniya ta yadda da cewa mutanen nan ba taɓa yin irinsu ba saboda wanda ya tarbiyyance su a addini da rayuwa ba taɓa samun jagora irin shi ba mun gano wannan da kyau wace wai sun zauna a haka irin wannan ɗarkaniyar wai sun zauna babu jagoranci wai sai a ce wai an tare ne wai a sake fatu banu sa'ida da abubakar da umar da abu ubaidatu ibn al-jarra wai suka kwace ma aliyu mulki suka ba abubakar kaji zike ta malli ƙarya aliyun da ake cewa jarumi gadanga aliyu haidara kusan yaƙi wanda a 'yan shi'a sun ce hadda aljanu zai da ya jihadi kuma suka ce abubakar da umar ba a taba ragage irinsu ba kuma a waye gari ragage sun kwace mulki a hannun jarumi to ɗayan biyu ko dai wancan labarin da 'yan shiya suke badawa na jarantan aliyu ƙarya ne ba jarumi ba ne mun gano wannan da ke ku cin da ragage suka kwace mulki a hannun shi kama a ce labarin da gage ji na iliya ɗin mai ƙarfi a ce wata rana wani ɗan daudi ya zo ya dinga sama sama da iliya ɗan mai ƙarfi yana kwaɗawa da ƙasa ya kwace takobin shi ya kwace ƙwalele. kai ka san ƙwalele dokin iliya ba ni sai da kai ba ni ba da aranka mun gano wannan da kyau ko a kwace takobin nan nashi na bala'i kuma ta kwatu kun gano wannan da kyau ko a shekara ƙalla 24 ya kasa kwatowa to ɗayan biyu ko dai wancan jarumtar da zama ƙarya ce ko kuma cewa abubakar da umar ragage ne to kuma ƙarya ne mun gano wannan da kyau ku aliyu jarumi ne da gaske jarumi ne haidar ɗin ne da gaske abubakar da umar ma jarumai ne amma cancanta ne a bisa tsarin allah aka ji kuma abubakar da umar aliyu ɗaya daga cikin 'yan majalisar zattarwar mulkinsu ne su da kan suke ruwaitowa ai so nawa ma ake samun aliyu na cin gyaran umar in yi hukunci sai a ci au a ina ya gan ya ci mai gyaran dan majalisa ne shi sa har umar yake cewa la abqanil lahu bi ardin lasta biha ya abal hasan kar Allah ya zaunar da ni a ƙasan da baka ya kai baban alhassan haka sayyidina umar ya nemi auren yar sayyidina ali ummu kulthum kuma ali ya bashi duk cikin tsoron ne inda umar ali na kallon shi azzalimi ne zai aure mai da yan shi kuma ba fa a zamanin annabi bane zamanin umar na halifa ne ya ce ma ali ina son auren yarka ina son haɗa jini da ahalul baiti ya ɗauki yar ya bashi jawabin gano wadda da kyau shi sa dole su nemi ɗaya daga cikin waɗancan ramukan guda biyu su fada ko ko cewa za su yi su gaya ma duniya a sanda annabi ya rasu abubakar ya shirya yakan waɗanda suka yarda aliyu na ɗan hannun shi bai shiga ba sanda aka yaƙi lama yaƙin yamama eh da aka yaƙi waɗanda suka yarda aka yaƙi waɗanda suka hana zakka duk ba hannun shi kun gano wannan da kyau to kenan in ya zama ba hannun shi duk nasarar da aka ci dama a baya dama ba ƙwazon shi bane a shi ko kun gano wannan da kyau ko maganganu da suke faɗi ba duka ba zagi a zauna a zizube ban ta na dalili ba abin da ke rushe batu fa jama'a sai batu ɗan uwan shi cancanta aka fi saboda abubakar ya fi aliyu cancanta su dubu ɗari ba yadda za a yi allah maɗaukakin sarki ya ɗauki kujeran annabi ya miƙa ta ga wanda bai cancanta ba ba zai yiwu ba kuma gano wannan da ke ku. ba zai yiwu ba kuma haka aka yi wannan jagorancin a bisa tsari abubakar ya jagoranci al'umma duk wani abin da ya rikici to abubakar ya ɗaura shi akan hanya dama Allah ce idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aita an nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja to waɗannan da suka shiga a ƙarshen za rayuwar annabi ba samu tarbiyyar da annabi ya masa habbai na farko ba annabi na rasuwa cikin suka ce zakka ba su bayarwa a cikinsu ne kuma aka samu waɗanda suka yarda ya za addinin shugaban addinin ya rasu to sabai waɗanda annabi ya tarbiyyansu su abubakar da umar da sauran sabai gaba ɗaya su suka tsaye wajen dawowa da waɗannan cikin addinin musulunci sai suka yi tarbiyyansu mun gano wannan da kyau ku da ya gyara zamantakewa al'umman annabi a cikin shekara biyu sai allah maɗaukin sarki ya mai rasuwa ma'ana cikin gida ta ɗinke kenan umar na hawa shi kuma sai fita waje sai da umar ya tabbatar da jaziratul arab yankin ƙasar larabawa kaf ba wani addini in ba musulunci ba duka wannan tsibirin larabawan fara tun daga ƙasar misra ka yanko sudan ka wato habasha in aka ce habasha ka lissafa kenya ita kanta habashan eritrea Somalia, kaga waɗannan gaba ɗayansu yanki ɗaya ne a zamanin sayyidina umar sai da ya kai musulunci wannan wajen in ka tafi wajen algeria ka yanko ka hada da mali ka yanko nijar ka shigo najeriya ka tafi wannan yankin su mauritania da sauransu duk sai da sayyidina umar ya kai musulunci yankin afirka kenan morocco ina duk sai da ya in ga koma asia sayyidina umar sai da ya musulunci har rasha a kai musulunci china a lokacin ne malaysia indonesia india ina ina duk sai da suka ansa musulunci wannan yankin in ka nausa ka tafi turai in ka tafi su spain italy ina ina duk sai da yake musulunci wajen ka nausa can gaba kosovo bosnia herzegovina albania duk wannan wajen gaba daya sai da yake musulunci da ya komo jaziratul arab ya ce a kona hadisin annabi za a aiki da shi annabi ya ce ba a haɗa addinai biyu a wannan jazirar a zamanin sayyidina umar duk wani kafiri sai da ya wartake shi waɗannan kafiran haibar su ne suka je suka kafa ƙasan ingila a yau mun gano wannan da kyau ko shi yasa suke ganin nan gaba madina tana daga cikin inda suke saransa an so a zamanin na umar sai da ya anshi baitul Makadisa a hannun yahudawa a zamanin shi ba wani wanda yake wannan wajen sai da ya anshe su a zamanin sayidina umar ne aka ci ƙasan iraki da ƙasan iran da yaƙi a yau aka waye gari a lokacin aka musulantar da kakanninku lokacin wuta suke bauta ma kun gano wannan da ko a zamanin sayidina umar wasu sun shiga addinin ne da ƙin sahabbai wannan ya sa suka dinga ɓatanci da 'yan tsegugguma da zage-zage wanda shi ne aka gadar maku a yau jama muna fahimtar wannan da kyau ko kai ka kalli sahabin manzan Allah ka zaga sahabi kai ka san waye sahabi ko mun ga wannan da kyau ko annabi ya ce ɗayan ku ya ɗauke kamar girman dutsen Uhud in ka san ka san girman dutsen uhud ka fara takawa yanzu sai tafiyan shekara ɗaya mun gano wannan da kyau ku to tsawon dutsen uhud kenan don ya fi zariyan nan girma don ba za ka shekara kana kewaye zariya ba za ka kewaye ta a matsayin zinare ka bada sadaka saboda Allah annabi ya ce mudu ɗaya na dabino da sahabi zai bayar to ba zai kai darajar wannan ba naka na zinari bai kai darajar mudun da bino ɗaya ba na bai ce wala na sifa kai ko rabin shi bai kai kai magazin sahabi ba ne ba wanda zai bayanin sahabi in ba Allah da annabi ba duk wannan kawai sai dai a dan haska maka abin da malaman tarihi suka gano amma kana tsammanin da da sahabi kwaya ɗaya a duniyar nan musulmi zai ƙara shiga matsala ne wallahi kwaya ɗaya tal annabi ce zamani zai zo idan aka fitar da runduna za su jihadi in cikinsa akwai sahabi na sai Allah maɗaukin sarki ya ba su nasara sakamakon kasanto yana cikinsu zamani zai zo kuma a ce ina wanda ya ga sahabi sai Allah ya ba su nasara ina wanda ya ga wanda ya ga sahabi sai Allah ba shi nasara zamani na tsawo sai Allah ya cire hannun shi wanda ya fi ƙarfin imani da ya da gaske nasara in ka sa son zuciya da kauce ma dokokin Allah ya sa ma ido ka mutu ka je lahira kuma ya dake ka tunda bai aiko ka ba kuma bai sa ka ba jama'a mun gano wannan da ke ku dan shi Allah ba a mai karambani ko mun fahimci wannan da ke ku annabin musa ne annabin musa ulul azumi minar rusul ne shi Allah ya ce zo za a gana da shi amma ya je ya azumin kwana talatin da ya gama sai jiwa kin shawan dan bashi bashi bai san bashin alheri ba ne sai ya ɗauki asuwaki ya yi aka ce waye saka asuwaki waye saka ko ma ka tsara kwana goma kai kawai zai ka zo ka bada riga cikin addini kai ta yin yadda kake so wani taɓa ka ce aikin Allah kake yi <laughs> mun gano wannan da ku ai shi aikin Allah yana cikin Kur'ani, da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai in ka dauko alquran da hadisi a bisa fahimtar ka ka zama kafiri kuma ya ce wa manyan shakikin rasulun min ba'adi ma bayyana lahul duk wanda ya saba ma annabi a bayan da shari'a ta bayyana mashi shari'a shine alkitabu wa sunna wajen bin alkitabu sunna sai ce wa bi ghaira sabilil mu'minina wajen bin alkur'ani da hadisin sai ya bi wata hanya ba ta mumine ba kaga a can baya saban fahimtar annabi shine wa man kan rasul nan ko wa bi ghaira sabilil mu'minina fahimtar sahabbai kenan amma ko me ya bi wa man yashaqi min ba'di ma tabayyana lahul huda kuma ai shiriyan ya bi amma bai bi shiriyan a tafarkin annabi da sahabbai ba sai Allah ce ni wallahi ma ta walla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira mun gano wannan da kyau ko shi za ka yi hankali ana gaya maka ga yanda za ka matakin shirya wai kai kana ce ga yanda je ka yi ai in yau kai ne goba ba kai bane kana nan wata na kana karkashin kasa kai ko ba ka tafi barzahu ba yanzu a haƙa rami kamar kabari a saka ka kai ihu muna nan za mu ji ka ni ina ruwan mu kai ta yi mana yawa mun fahimci wannan da kyau ku babban abin da ya kamata mutane su tsaya su fahimci addininsu da rayuwa mutumin da annabi zai ce ku ce wani ya jagoranci amanan da Allah ya bani sai kai ka zo wanda uwar kama ba ta yadda da kai ba ta mutu kun gano wannan da ku wai kana zagamma? wai annabi waɗannan mutane wanda shi annabi ya gamsu da su ku dai kalli hikima da basira da ilimi da irin yadda annabi yake da zalaka da hangen nesa sai ce wa annabi duk bai gano waɗannan abubuwan ba mun gano wannan da kyau ku amma ko kun iya tsari tun daga ƙoli ƙoli har ƙaramin gunduma naku na tafiya lafiya lau na annabi ne bata tafi lafiya lau ba jama'a mun gano wannan da kyau ku shi duk mai hankali ya kula da abin da yake yi sannan bayan Allah ku sai dai kai ka ɓata rayuwar gina nasu ta yi nisa wallahi talla ɓata mana kanka lokaci za ka yi kamar kai ne yanzu ka zo kana ma hasken wata haushi yanzu wannan fanka ma in wata ko rana sun ma nisa yi mata ihu ta tsayan ka isa mun gano wannan da ke ku santana sahabi wanda sama da shekara dubu da ɗari hudu kuma aikin da sahabi ya kai yau kayi ne sahabbai sai da suka musuluntar da duniya cikin hikima da ilimin da Allah ya ba su da iya zama da mutane kowa ya ji daɗi sai da aka waye gari duk wata ƙasa da kake jin labarin ta a yau tana ƙarƙashin mulkin sayyidina Umar ne bata kai ma a naɗa mata zaɓaɓɓen gwamna executive governor ba sai dai a naɗa mata kantoman da an jima an ga dama a cire shi wannan ku ina muku rantsuwa da Allah yau idan shugaban ƙasa ya ce yana son ya cire gwamnan Kaduna aiki ya gan shi aiki ya gan shi ba ɗan ƙarami ba ya ce kai na cire ka na sawa ne wallahi ba zai iya ba sai dai a je a ta shirya makirce makirci kafin jona ne da kyau ku to amma a zamanin na umar kaga sham din nan siriya to gwamna take da shi sa'adu ne sanda aka kawo koki a kan shi umar cewa ya dawo na cire ka na sa wani mun gano wannan da ke ku an taɓa cire shi a kai shi misira ƙasan masar ɗin nan yanzu da ke ganin ta ko kantoma take da shi duk waɗannan ƙasashen da ke jin labarinsu kaf kan toma suke da shi yadda ka san ƙananan hukumomi haka umar yake kallon su da abin ya lalace ne yanzu sai aka wagari wai ƙasashe ne da shugabanni da gwamnoni da ministoci da ƙananan hukumomi da gundumomi abu ya ƙara lalacewa mun gano wannan kun san a wancan lokacin gaba ɗaya nan afirka inda na lissafo muku ɗin nan kan toma ɗaya suke da shi tak amma yanzu akalla ba da ba kasashe a afirka guda nawa ne kuma kowanne na nan yana hura hanci yana ta barazana wallahi lokacin an sanin suke da gwamnati akan gwamnatin umar sai abin da ya faɗa a lokacin da ya tura sojoji aka ci baitul maqdis da yaƙi cewa mai gadin masallacin ya yi ba zan ba da mukullin ba ƙasafa gaba ɗaya ko ina an yi saranda yanzu nasu ne amma mai gadin masallacin betul makadis ya ce ba zai bayar ba domin sun karanta a su wanda zai karbi mukullin da zai ci su da yaƙi ya ansa mukullin ba su gane siffan shi a cikinsu ba saboda haka ba zai bayar ba in ku ne sai ku ce kan bala ku da kai mun gano wannan suna dukan sai Allah ya cire hannun shi na ma nasarar nashi ne ya ce ba zai bada ba kuma ya ga an ci sarkin sarkinsu da yaƙi an karya su amma mu kullum masallacin ba zai bada ba in ku ne sai ku ce a karya kofar masallacin su sabai suna da kan gado ba sa komi sai abin da Allah ya ce dan dama suna neman yardan Allah ne ba neman yardan wani suke ba ko ba suna yi ne dan su wanke ma zuciyansu abin da ke damunsa ba a nan fa kalla fa tun daga baitul maqdis isra'ila ta yau suka aika madina kuma ba tafiyan jirgin sama ba ba na ruwa ba jirgin ƙasa ba mota ba mashi ko keke babu a ji a gaya ma umar gashi an ci gari da yaki, amma mai gadi kuma ya yi tsurku mun gano wannan da ku umar ya ce ban ga ta zama ba ya ɗauko rigan shi rigan maho kasan maho faci goma sha bakwai da shi aka yi rigar bai da kudin da za a sai mai yadi a ɗinka mai standard the whole halifa wanda duniya ƙarƙashin shi take haka ya hawo jaki shine presidential jet ɗin shi alfadari da shi da yaron da ya raka shi yaron shi kuma suka tsara tafiyan in aka tafiya daga nan zuwa waje kaza zan sauka kai ka hau in an kai waje kaza za ka sauka a kada jaki ya huta adalci hajjaki amma waɗannan miyagun ku titin jama'an gabu gano wannan da kyau ko ana isa bayan gari su abu musa suka fito za su tarbi mai girma shugaban ƙasa suka gan shi da riga maho sha bakwai suka ce yallaɓe kakai mana abin kunya ga manyan riguna an samu na saraki ka sa ka shiga don mu ma ga shugabanmu yaya kuma sai aka yi rashin sa'a sanda aka isa garin kuma hawan yaron ne umar na tafi na kaɗawa suka ce ka yaro sauka yalla bai hawo <laughs> kama kari yake ya ce kai ku gafara kuma mutane waje ba haka muka tsara ba ba za a sauka a kan ka'ida ba ya mun gano da kyau due process kenan ka san abubuwan da ke faruwa sau ka kan ka'ida di suke haifar da abubuwa fa ai ka'ida sai a ce wai wani yana da uban gida ko yana da kaza sai ya ce wani due process ka fara kama mutane waje ba abun wannan wannan shi ya haifar da abubuwan da ake ciki sai an koma an yi gyara kuma za mu faɗa ko za ku kama da wuta ne domin ku kuka ce abu ka'ida yayi ana zuwa sai mai gadi ya ce masha Allah haka muka karanta a littafinmu wanda zai ci garin nan da yaƙi ya anshi kullun nan zai zo da riga faci sha bakwai har adadin facin ma sai da Allah ya faɗa ba ma umar ba rigan shi ma ta samu shiga sannan kuma zai zo da jaki da yaron shi yaron ne ke kan jaki ogan na kaɗawa ya sauko ya miƙa ma umar mukulli yanzu da umar ya ansa riga a bayan gari ya sa yau zai ce ba kai ba ne amma da yake ba haka Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara ba kuma shi umar ɗin bai yadda ba saboda adalci yaƙi aka je aka samo riguna fa aka zo aka rarraba raban da aka yi bai kai kowa iya ɗinka riga ɗaya complete ba sai dai ka yafa ko ka ɗora kwarjalle sai ga umar ya yo doguwar riga da na nashi san. ya hau mimbar ya ce isma'u a Tsi'u. wani sahabi ya miƙe ce la sam alaka wala ta'a an ƙi a saurare ka kuma ba za a biyayya ba ko ka faɗa ya ce saboda ni, ya ce ka an yi rabar riguna kowa ya samu mayafi kai kuma ka samu complete riga a ina ka samu mota?' mun gano wannan da kyau ne to ko ba wanda za ka ƙara ce mai yallaɓai kenan a ƙasar nan ina gamo gaskiya sun yi yanka sun yi rabu. kai da kafa kuma nasu ne ina fatan mun gano wannan da kyau da ya suka yanka suka kasa kuma suka kwashe kasan kan da kafan ma da za ku yi ganda suka wawushe ina fatan mun gano wannan da kyau in dai ban da zalunci irin na mutanen nan malam ba hanyar shigowa unguwan nan rani sai dai ka zaɓi wanda za ka antaya ka je ka gani in da zalunci shekara kusan arba'in da ya unguwan nan ba wani aikin da aka taɓa kawowa unguwan nan da sunan gwamnatin jihar kaduna babu shi in kuma akwai wani shege nuna min wajen mun gano wannan da kyau ko ba taɓa yi ba amma sai dai mu je wancan unguwan mu je can mu je can mu je can Allah ya kawo mana irin su sayyidina Umar mun gano wannan da kyau ko inda ma ke da kwalta yanzu a wata unguwa na ake zuwa ake ɓamɓarewa ake masu wai ku sai aka ce za zo da gireda wai a kankare muku hanya ba mu so ka kankare kofar gidanka jama'a mun gane wannan da kyau ku? ya aikin miliyan ɗari da kaza mu ma a ba mu ta. in ba ka ba kar a yi a bar mu mu ci gaba da an tayawa ramukan mu haka Allah ya isa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum